36 wanda ya daidai da takwas ga watan biyar miladiya 2015 cikin karatunmu na wannan littafi hukbatun minar tarih na a sheikh muhammad na na a sheikh usman ibn muhammad al-khamis wannan shine darasinmu na 20 a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin gabar da malam yake mana bayanin abubuwa muhimmai da suka gudana a zamanin khalifancin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda za mu tashi akan fathu baitul maqdis bude baitul maqdis malam yace kharaja abu ubaida bi jaishil islam abu ubaida ibn al-jarrah ya fita da runduna ta musulunci fahasara baitul maqdisi sai ya kewaye garin baitul maqdis wa dayyaqa alaihim ya takura musu hatta ajabu ila sulhi har suka amsa suka yarda da yin sulhu bi sharti an yaqdama ilaihim amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu an da sharadin amirul mu'minin umar ibn al-khattab ya zo da kanshi ma'ana ya ya a kulla sulhun tare da shi A nan, Bala yana so mana bayanin abin da ya faru a buɗe baitul maqdis kamar yadda na sha maimaita mana cewa yana kawo abubuwan a takaice in ba ku manta ba a satin da ya gabata wannan kwamanda ɗin na rumawa artabon bayan amr bin al-as ya fatattake shi ya gudu ne ya koma baitul maqdis anan ya je ya ɓoye to da yake kamar yadda muka ambata ƙwararre ne ya san logon yaƙi daban-daban wannan ya sa ya karkasa rundunarsa ta inda duk inda yake ganin musulmi za su iya kawo musu barazana a wasu ya basu a baitul maqdis wasu ya kai su ramla ya karkasa su haka ta yadda idan musulmi za zo za su samu ta kowane bangare akwai waɗanda suke jiransu to sai jina umar allah ya ƙara masa yarda shi ma ya yi tsari kutta ya yi tsari mai kyau ta yadda zai tunkari waɗannan mutane rumawa domin duk lokacin ruma ne suke rike da waɗannan garuruwa ɗin suna kan addini na kiristanci amma kuma suna takura asalin mazauna gurin suna shan wahala a hannunsu to sai jina umar shi ma ya biyo hanyoyi daban-daban ta yadda ya shagaltar da su ta yadda yana tunanin abu da baitul maqdis amma ya fi so sai musulmai sun haɗa ƙarfinsu da haka sai ya rarraba su da farko garuruwa ya tura wannan kwamanda wannan gari ya tura wannan wancan gari ya tura wannan wancan gari ta yadda idan an gama da waɗannan garuruwa ɗin sai kuma a zo a tinkari baitul maqdis malaman tarihi sun yi saɓani kan waye ya jagoranci buɗe baitul maqdis wasu malaman tarihi sun nuna cewa wanda ya jagoranci buɗe baitul maqdis shine amru bin al-as shine ya zama komanda shine ya zama ya takura su har suka nemi sulhu wasu kuma suna ganin abu ubaida ibn al-jarrah shine wanda ya zama jagora jagaba wajen buɗe baitul maqdis wanda shi mai littafin faslul khitab fi sirati umar bin al-khattab na Dr. ali ibn muhammad as-sallabi shi yaren jayar da cewa amr bin al-as shine ya zama jagora amma a nan da abin da yake gaban mu za mu ga a sheikh usman khamis shi kuma ya rinja da abu ubaida to amma in ka karanta bayanan za ka tare da cewa abu ubaida ya halarci buɗe baitul maqdis ko da ba shi bane jagora to babu shakka yana cikin waɗanda suka halarci abin da ya gudana Abinda musulmi suka yi da suka zo baitul maqdis muhasarar garin suka yi garuruwa a wancan lokacin garuwa ne da suke a gine kamar yadda ko a nan kasar hausa za ka tarar manya-manyan garuwa suna da ganuwa suna da ƙobobi ta yadda idan aka ribe wannan ƙoba ɗin to mutum ba zai iya shiga cikin sauƙi ba ban ma in mutum a ƙabe yake ko bai da wani agaji da wuya ya iya haura wannan ganuwar ya shiga cikin gari akan yi ma rami bayan takato wanda ko da akan doki ne zai wahala ya tsallaka wannan ramin ba, balantana mutum ya shiga da ana yin wannan ne don kariya daga abokan gaba to garuruwa a wancan lokacin su ma yawanci suna da wannan gine-ginen to yana cikin dabarar yaƙi idan shugaba ya zo jagorar runduna ya zo tarar da mutanen gari sun shige garin sun rufe to in har yana da kyakkyawan guziri sai ya kewaye garin sai ya hana shiga ya hana fita kun ga yau da gobe abinci zai iya karewa a garin dole za su buƙaci abinci domin shiga da fitar da ake a garin shine ake samun abin da ake ci ake sha to wasu idan wannan ya yi tsanani suka ga cewa abinci babu abinci sukan sallama sai a yi ko dai su yi sulhu ko kuma su buɗe koba ko wani a magamancin wannan sannan a yayin da shugaba da runduna ta kewaye gari su ma ba zama suke haka ba kullum akan ta tunanin hanyar da za a ba shiga garin domin za ka tarar kila garin yana da wasu ƙofofi na sirri da su mutanen garin za su iya fita ta wannan ƙofofi su je su nemo taimako ko na abokan faɗa su zo su fatattaki waɗannan ko su nemo taimakon abinci ko makamancin wannan to da haka idan rinjana ta yi muhasarar gari idan suka kewaye gari ba zama ake ba ana kewayawa ana kuma tunani shin zai iya yiwuwa wani sa'in a yi amfani da makamansu na wancan lokaci manjanik majaujawa da suke yi su ɓalla kobar ko na a makamancin haka su ma kuma garin da aka kewaye su ɗin ba zama suke ba ana sanya dakaru su hau kan ganuwa suna lura da duk wanda ya kusanto garin su harbe shi da kibiya ko mashi ko na a makamancin haka to da haka amr bin al-as artabun yana cikin garin baitul maqdis da haka da suka shiga garin suka ribe sai musulmi suka yi muhasarar garin kamar yadda malam ya kawo a nan a abu ubaida shi anan yarin jaji cewa abu ubaida ne ya fita da runduna fahasara baitul maqdis yayi muhasarar garin baitul maqdis wa dayyaqa alaihim ya kuma takura musu ma'ana ya hana a shiga da komai ya hana a fita da komai da haka yanzu sun shiga cikin halin takuruwa wani sa akan yi kewaye gari adadin kwanaki wani sa adadin watanni wani sa ma akan yi shekara ana kewaye da gari idan garin yana da kyakkyawan abinci da kyakkyawan abin da zai rike sai ga yaki sallamawa da wuri to da aka yi takura musu hatta a jabu ila sulhi har suka amince za su yi sulhi bishar amma da sharaɗin an ya ko an ya ilaihim amirul mu'minina umar bin al-khattab amirul mu'minin umar bin al-khattab ya zama ya zo khalifa kenan ya zo da kanshi a kulla sulhu din a a nan wasu ruwayoyi suna gwada cewa lokacin da shi jagoran rundunar musulmi wanda ya kewaye garin baitul maqdis ya aika wa da artabun wasiƙa cewa ko dai su sallama ko kuma a yaƙe su to cikin amsar da suka kawo wasu ruwaye su zo sun nuna cewa ai ba wanda zai buɗe wannan gari a cikin karance-karancensu da suka yi da bincike-bincikensu ya nuna musu wanda zai buɗe wannan gari za a sallama a gari wani mutum ne wanda sunan shi harufa ne guda uku wata mariwa suka ce sunan shi umar da haka yana cikin dalilan da suka ce sai khalifa ya zo idan ya zo sai a ƙulla sulhu sai kuma a sallama mai gari din da kamar a irin bincikensu da karance-karancensu ko da dube-dubensu sun gano cewa sai jina umar shine wanda zai buɗe wannan gari to sai umar da aka gaya masa yana garin madina sai da cewa zai taho sai ya ɗora aliyu bin abi talib ya zama khalifa bayan shi ma'ana ya kula da garin madina shi kuma ya taho ya zo ya sauka wani gari da ake kira aljabiya ma'ana kafin a shiga baitul maqdis daga nan mutanen baitul maqdis suka zo aka tattauna aka yi sulhu aka kulle yarjejeniya sannan suka sallama wa umar makullin gari aka buɗe gari ya shiga tare da musulmi gaba ɗaya wala Allah ne ce to me yasa sayyidina umar ya taho da kanshi saboda baitul maqdis yana da kima a idan musulmi kun ga hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a niƙar gari a yi tafiya da sunan ibada sai ga wurare guda uku masallacin alfarma masallaci mai alfarma masallacin ka'aba sai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai masallacin da yake baitul maqdis kun ga ashe abu ne mai kima ya halatta ka yi takakka daga nan ka kulle kayanka ka ce za ka kai ziyara baitul maqdis masallacin baitul maqdis kai sallah a ciki da niyyar ibada wannan babu babu laifi sannan kuma mun riga mun sani kafin annabi sallallahu alaihi wasallama a ce da ya kalli ka'aba yana kallon baitul maqdis ne to da haka wannan ya sa jina umar da ya cewa za a sallama garin amma sai ya zo da haka ya taso ya baro garin madina ya taho walamma wasala umaru sham yayin da jina umar ya isa garin sham talaqahu abu ubaidata abu ubaida sai ya tare shi wa ru'usul umara da shugabannin manya-manyan shugabanni na waɗannan rindunoni da suka haɗa gurin suka tare shi fa Khalid ibn al-Walid kamar Khalid ibn al-Walid wa Yazid bin Abi Sufyan da Yazid ibn Abi Sufyan da shi Abu Ubaida in mun dauki kuma riwayar da suka ce Amru ne da shi Amru din tarajjala Abu Ubaida Abu Ubaida ya sauƙaita ka da kaba wata rajjala umaru shi ma umar ya sauka yake tafiya a kaba wasu ruwayoyi sun zo cewa ma dabba da sai umar suka to da ita dabba ce da suke hawa shi da yaron shi in wannan ya hau aka yi tafiya zuwa wani adadi na nisan tafiya sai sauka sai wannan ya hau har ya zama na lokacin da sayyidina Umar za a shiga za a iso inda mutanen suke ba hawan sayyidina Umar ba ne, hawan yaron ne da haka dai jina Umar yana kafa fa ashara Abu Ubaida li yuqabbila yada Umar Abu Ubaida sai ya nufin ya sumbaci hannun jina Umar saboda girmamawa fa hamma Umar bi taqbil rijl Abi Ubaida shi kuma Umar sai ya nufin ya sumbaci kafashi ma'ana shi zai sumbaci hannun shi to shi bari ya sumbaci kafashi fa kaffa Abu Ubaida fa kaffa Umar sai Abu Ubaida ya kame sai sai jina Umar ma ya kame ma'ana ba wanda ya sumbaci wani kenan sun masara sannan sai jira umar ya tafi hatta salaha nasara baitul maqdis har je sulhu da kiristocin da suke baitul maqdis washtarata alaihim ijla'ar rumi ila salasin ya ba su sharaɗin cewa nan da kwana uku ku kori roma wanda suke ciki tunda su shigowa suka yi amma mutanen gurin suna kiristanci su ma romayan kiristanci suke yi amma kiristanci ne da zalunci da fiyan karfi da makamancin wannan sai jira umar ya ce ku kore su nan malamai sun ka irin takaddar abin da aka ya gudana na yarjejeniya kamar yadda imamu tabari ya kata cikin littafinsa na tarihu tabari abin da ya zo a cikin ta ce haza ma a ta abdullahi umaru amirul mu'minina ahala iliya'a min al-aman wannan takadda ita ce abin da Umar ko kuma bawan Allah Umar sarkin muminai yayi na yarjejeniya tare da mutanen garin Iliya shine Baitul Maqdis na aminci da ya basu atahum amanan li anfusihim wa amwalihim shugaba ya basu aminci ga dukiyoyinsu da kawunansu ina karanta mana wannan damuji yadda musulman farko suka yi mu'amala da wanda ba musulmai ba wajen tallata musu musulunci ba wai muradin musulmi ba ne su kashe duk wanda ba musulmi ba muradin su shine musulunta ya karba addinin musulunci din sai jira umar ya ce na ba su aminci ga kawunan su da dukiyoyinsu walika na isihim da ma wuraren su. wa sulbanihim da cross kuros nasu duk a kyale musu kayansu wa saqimiha wa bari'iha wa sa'iri millatiha da mara lafiya da abin da yake daidai da wanda ba daidai ba da ma duk wanda yake kan wannan addini annahu la kana isuhum wala tuhdam ba za a je a zaune musu coci ba ba kuma za a rushe musu coci ba za a kyale musu cocin su yadda yake ba kuma za mu shiga mu zauna ba wala yuntaqasu minha ba za a tauye wannan gini nasu ba wala min hayyiziha wala min salibihim ko wani kurafin ɗinsu su da suka sa ba za a taba musu ba wala min shay'in min amwalihim haka nan ba za a taba dukiyarsu ba wala yukrahuna ala dinihim ba za a takura musu akan addinin su ba wala yudarru ahdun minhum ba za a cuci wani daga cikin su ba wala yuskanu bi iliya ma'ahum ahdun min al-yahudi ba kuma wala yaskunu bi iliya ah, ma'ahum ahdun min al-yahudi ba wani bai yahudi da zai zauna tare da su a wannan gari wala ahli iliya ko kuma wani daga cikin mutanen garin ba wani bai yahudan da zai zauna a wannan gari ko wani daga cikin mutanen garin an yutil jizya a akan mutanen garin su ba da jizya wa ala ahli iliya an yutil jizya su ba da jizya kamar yadda sauran mutanen garuwa suke bayarwa wannan shi ne sharaɗin kyale su ɗin. za su dinga biyan jizya ga gwamnatin musulunci jizya ɗina a shekara ake karɓa sau ɗaya. in ba mantawa ne ba bai wuce dinare ba kan duk wanda yake balagagge shugaba kuma yakan kalli yanayin wasu ya iya musu abuwa misali tsohon da ya ratattake yatsu ba, bai da mai agaza masa sai a ɗauke masa wannan ko wani wanda yake cikin takuruwa da wahala da haka abin da za su bayan na wannan jiziya ɗin sai ce wa alaihim an yi khurijo min harrum sannan wajibi ne akan su kori rumawa su fita kamar yadda muka karanta wallusus da ma wasu mabannata faman kharaja minhum fa innahu aminun ala nafsi wa balihi hatta yabluga ma'manahum sai jana umar ya ce a cikin sulhu duk wanda ya fita daga cikin waɗannan rumawa ya kama hanya zai tafi inda zai je to ba za a taɓa shi ba ba za a kashe shi ba ba za a taɓa duke shi ba har ya je inda zai je wa man aqama minhum fa huwa amin wanda kuma ya ce ba zai fita ba zai zauna cikin garin baitul maqdis shi ma an yadda ya zauna wa alaihi mislu ma ala ahli iliya min aljizya amma zai bayar irin abin da mutanen baitul maqdis suke biya shi ma zai bada jizya ma'ana in barume ya ce shi ba zai fita ba zai zauna cikin baitul maqdis an yadda ya zauna amma zai biya jizya shi ma wa man ahabba min ahli iliya an yasira bi nafsihi wa malihi ma ar-rum wanda cikin mutanen gari shi kuma ba barume bane amma ya ce baya so ya zauna shi a garin to shi ma za a kyale shi tabi ya bi roma din wa yukhalla biya'uhum wa sulubahum fa innahum aminuna ala anfusihim wa ala biya'ihim wa sulubihim ya ce shi ya bar cocin shi shi ba zai zauna ba duk kayan ibadar shi ya bari zai bi romawa a fita tare da shi shi ma ya bi su hatta ya bulu goma a manahum har su je inda za su je faman sha aminhum ya ce sai jina umar ya ce wanda ya ga dama ya tsaya amma zai biya jizya wanda ya ga dama kuma ya tafi wa man sha asara ma arru wanda ya ga dama ya bi romawa wa man sha raja ila ahli wanda ya ga dama ya koma gurin dangin shi fa innahu la yu'khadhu minhum shay'un hatta da hasaduhum sannan ba za a karɓi wannan jiziyan ba har sai sun yi girbi sai sun shuka kaka ta yi an samu amfani sannan a karɓa. Wa'ala alama fi hadhal kitab dangane da abin da muka rubuta cikin wannan littafi ahadullahi na ba da alkawari na Allah Mana in mun karya wannan alkawari kamar mun karya alkawarin da Allah maɗaukacin sarki da mu ne wa wa rasulihi da alkawarin manzon Allah wa khulafa da alkawarin Khalifobi, su ma nan duk da yawun su muke wannan alkawari din wa zimmati mu'minin da dukkan mu'minai idza a'ta allazi alaihim idza a'tu allazi alaihim min aljizya matakar jin suka bada abin da ke kansu na jizya wannan shine abin da aka rubuta na sulhu kun ga in kun kalli sulhun gaba daya abin da aka bada a cikin jizya za su bayar da sun bada jizya shikenan sun aminta wanda ba zai bada jizya ba zai bi rumawa ya tafi barumen da zai zauna ya bada jizya ya zauna wanda ya ce zai fita ta yi inda zai je kuma can musulmi su je gurin ma da haka wanda ya zauna kamar ya aminta ne ba za a taɓa dukiyarsa da komai kuma ba za a tilasta mai shiga addini ba a'a yana nan ya ci gaba da addininsa guraren bautarsu ba za a rushe ba su ci gaba da yi amma dai suna ƙarƙashin musulmai musulmai ne suke da iko da su za su biya jizya duk shekara za su ba wakilin khalifa wanda khalifa ya ayyana sai jira umar ya ce shahida ala zalika khalid bin walid khalid bin walid shine shaida wa amru bin al-as da amru bin al-as wa abdurrahman bin au da abdurrahman bin au wa muawiya bin abi sufyan da muawiya dan abi sufyan wa kataba wa hadara ko wa kutiba wa hudira sanata 15 an rubuta wannan an halarci wannan zama a shekara ta sha biyar wannan shine sulhun da aka yi da su wanda yake nuna mana ita baitul maqdis ba yaƙi aka yi aka zubar da jini ba kewaye su aka yi suka sallama suka bada garin sun madakala sannan sai jira umar ya zo ya shiga garin فدخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء sai sai umar ya shiga masallaci na shi daga ƙobar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallacin lailatul isra daren da aka yi isra'i da shi kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi isra'i da shi daga garin makka zuwa baitul maqdis subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu to wannan Ƙoba da manzo Allah ya je ya shiga wannan masallacin shi ma sai jina Umar da ya shigo garin Baitul Maqdis sai ya nemi a nuna mai wannan ƙoba. sai ya shiga ta nan inda manzo Allah ya shiga wa yuqalu ana cewa innahu labba hina dakhala Baitul Maqdis cewa yayi talbiya da ya shiga Baitul Maqdis ma'ana ya ce labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika Inna hamda wanne ni'mata laka wal mulka la sharika lak ko wata kalma makamancin wannan ya faɗa yayin da ya shiga baitul maqdis fa salla fihi tahiyatal masjidi yayi gaisuwar masallaci a cikin masallaci din bi mihrabi daud wurin da ake kira mihrabi daud in ka karanta tarihi can baya tun gabanin zuwan annabi isa daga cikin waɗanda suka mallaki baitul maqdis akwai annabi dawud alaihi salam bayan shi dan shi annabi sulaiman domin dogon tarihi ne karanta mutane da dama sun mallaki wannan gari ko sun shiga wannan gari har ya zo zuwa lokacin da yake yanzu har lokacin da musulmai suka zo zamanin sayyidina umar suka karbe shi zama gari na musulmi kuma larabawa a ciki haka abin ya ci gaba da tafiya to da haka ah, sayyidina Umar sai ya shiga inda annabi Dawud yake ibada yi sallah a gurin wa salla bil muslimina bihi salatal ghadati min al ghadi wa shegari kuma yayi wa musulmi jagorancin sallar asuba ita ce ghada sallar asuba ya jagorance su a cikin wannan masallaci faqara fil au fil ula a raka farko sai ya karanta bi surati sad wa sajada fiha yayi sujjada a gurin sujjada suratu sad akwai gurin da in ka bude musabi za ga alamar gurin sujjada yadda wasu malamai na cewa wannan sujjada ba ta cikin guraren da ake yin sujudu tilawa to amma ya tabbata manzo Allah da yazo gurin yayi sujjada babu laifin in kayi daga fahala ta ka naba'ul khasmi iz tasawwaru al-mihrab iz daqalu ala daud fa faz'a minhum qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ala ba'd har zuwa can inda ce fa raki'an wa anab to anan za a yi sujada din to na Umar da yazo raka'a farko sai ya dauko suratu sad yana karantawa yana karantawa da yazo wannan wurin sai yayi sujada wa sajada fiha wal muslimuna ma'ahu tare da musulman da suke tare da shi wa bisaniya a raka ta bi sai karanta bi surati bani isra'il subhanallazi asra bi abdihi laylan min Masjidin harami ila al-masjid al-aqsa na barakna hawlahu linuriyahu min ayatina da ya karanta wannan sura din summa jaa ila as-sakhara da gama sallah sai zo gurin wani dutse akwai wani dutse da yake tsakiyar masallacin wannan dutse suna cewa ana kaddasa shi ana girmama shi har yanzu akwai wanda suke itikadin dutse ne mai daraja ma'ana suke itikadin kai dutse ne da za ka iya samun waraka in ka shafe shi ko na makamancin haka duk da wannan ba ingantaccen abu ba ne. to ya zo wajen wannan dutsen fastadalla ala makaniha hamin kabil ahbar sai ce a nuna mai gurin da dutsen yake ya nemi a nuna mai a gurin wa gurin ka'abul ahbar ka'abul ahbar ba yahude ne musulunta tunda ba yahude ne kun ga ya karanta a taura ya san irin wuraren yadda waɗannan wurare suke sai sai jina umar ya nemi ya nuna masa gurin wa shara alaihi ka'ab da ya nuna masa dutsen sai ka'ab ya mai nuni an ya ja'ala al-masjida min wara'ihi ya gina masallaci ya sanya masallaci a bayan dutsen shi wannan dutsen shi ne alƙiblar yahudawa shi yahudawa suke kalla in za su ibadarsu. su a wasu malamai ma suna cewa shi kan saman zan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin gabanin a ce ya kalli Ka'aba yana kallon inda wannan dutsen yake ne jihar wannan sakara din kamar yadda wasu malamai suke faɗa kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim da wasu malamai sun ce alƙiblar a wannan lokacin ita ce wannan sahara din to Kabul Ahbar sai ce sayyidina Umar ya sanya masallacin a bayan dutsen sai ya zama idan muka kaddara wannan sifikar da ke gabana ita ce dutsen sai ya dawo daga bayanta sai ya masallaci in za a yi sallah sai ya zama gata tana fuskantar musulmi kuma dama kuma masallacin yana kallon ka'aba tun da ka'aba ake kallo je har ka'aba sai ya zama ya sanya tsakanin masallacin da sakara din ta zama tsakanin masallacin da ka'aba qala sai umar ya ce za haital yahudiyya to ai kai kai kama da yahudawa sai ya zama su ma suna kallon dutsen mu ma yanzu mun sanya shi ya zama muna kallon shi kenan a musulunci kuma ana so ka saba musu sun maja'al al-masjid fi qibli baitul maqdis sai jana umar sai sanya masallacin can wajen alqibla baitul maqdis wa huwa al-umari al-yawm shine gurin da ake cewa al-umari a yau ma'ana nisba ce zuwa ga sai jana umar sai kamar ya bar dutsen ya sanya shi a wani bangare ya sanya masalla ya je can alƙiblar masallacin ko alƙiblar baitul maqdis din sai masallacin summa naqala turaba ani sakhara fi tarafi ridaihi wa qaba'ihi to shi wannan dutsen a lokacin duk an bata shi da kazanta za mu zo mu ji suwaye suka bata da kazanta sai jira umar sai ya zo sa yafin shi sai ya karkade wannan kazanta din da da, da tubabin da ke jikin shi rida'ihi tibamin shi wa qaba'ihi da abin da yake tare da shi ko takalman shi ko makamantan haka wa naqala almuslimuna ma'ahu fi zalik su ma musulmai sai suka zo suka yi wannan ganin sai jina Umar yayi kowa sai zo yayi wa sakhara ala al-urdun fi naqli baqiyatiha sai jina Umar yace ina mutanen Urdun ina ma abota Urdun ko kuma ku share sauran abin da yake kai wa rumu ja'al sakhara mazbalatan li annaha qiblatul yahud abin da ya faru waɗannan rumawa da suka kama garin tunda su kiristoci ne sai suka mai da dutsen ya zama bola saboda mai suka ce alƙiblar yahudawa ne su kuma suna faɗa da yahudawa da haka yanzu bari su mai da shi ya zama bola sai suke zuba shara a kai to shine sai jira umar ya zo ya karɓi garin da ya shigo masallacin bayan ya yi nafila ya zo inda wannan dutse yake tunda dutse ne da yake da kima sai zai jira umar ya sanya mayafinsa ya goge wannan dattin musulmai ma suka sanya suka goge ya ce kuma mutanen urdun ku ci gaba da gogewa ku gyara ga abin da ruma suka yi a baya hatta innal mar'a a zamanin su rumawa ɗin har mace kana tursilu khirqatan khirqata haidiha min dakhilil hauzi tana aiko da kunzugu khirqa shine kunzugu na jinin al'adarta min dakhilil hauzi daga gidanta ko daga can gefen gidanta inda aka yar sai ta kwaso daga nan ta bayar da tulqa bi sakhara dan a zo a jefa akan sakhara din wannan yake gwada maka yadda yahuda suke tun a baya ma duk wani abin da ba addinin su ba sai sun wulakanta shi ku duba sabanin musulmai a waccan takarda da na karanta muku har wuraren ibada su sai jina umar za a kyale musu a kyale musu in dai za su ba da jizya za su bi sharaɗan musulmai kada a taɓa musu gurinsu a yanzu waɗanda ba su karatu mai zurfi na musulunci ba sai su ɗauka kamar musulunci babu tsarin yadda za ka rayu da wanda ba musulmi ba wanda kuma in ka karanta littattafai da tarihi bal ma malamai sun yi rubuce-rubuce kan a ahli zimma ya za ka zauna da wanda ba musulmi ba ya za ka zauna ku yi mu'ayasha wani abin sha'awa ma har tsari irin na yanzu da ake yanka ƙasa a ce daga guri kaza zuwa guri kaza sunan shi gari kaza sunan shi ƙasa kaza a waye gari kila ƙasan nan da musulmi da arna to malamai sun yi rubuce rubuce ya kamata ku rayu har a irin wannan zamani da muke cike da babu khalibanci na musulunci dunkulalle gaba ɗaya akwai yadda ake mu'ayasha to duk irin waɗannan abubuwa da muke karanta suna gwada mana yadda musulman farko suka yi musulman barko in sun ci gari ba rusa suke yi ba gina garin suke siraya garin ku duba manzo Allah da ya je Khaibar Khaibar guri ne da yake akwai dabinai ana ana noman dabino ana samun dabino a gurin Yahudawa ne a gurin a zaune irin Yahudawan da suke hijira suka zo suka cika gurin saboda sun je sun karanta littafan su cewa wani annabi zai zo amma zai bulla a wani gari da yake da dabinai sai suka cika garin khaibar saboda kaunar ya fito daga cikinsu a shahi lokacin da manzo Allah ya zo karɓi garin khaibar ba cewa ya kone wannan bishiyoyi ba ba lalata su yi ba sai aka yi sulhu akan mutanen gurin za su dinga ci gaba da amfanin wannan gurin amma za su ba da rabin abin da suke fitarwa ga musulmi ga gwamnatin musulunci kun ga su za su samu abin da za su rayu kuma gwamnati ma za ta samu abin da za ta ciyar da baitulmal to haka musulunci ke baya rusawa idan aka zo sai a a gyara to amma su yahuda sabanin wannan duk wanda ba yahude ba bai da kima in ka karanta littafan yahuda musamman a talmud a talmud talmud wani rubuce-rubuce ne da malaman suka yi sharhi ne wai na attaura suka sai waye gari ma ya fi attaura kima a gurinsu in ka karanta a ciki za ga ana nuna maka duk wanda ba ba yahude ba da shi da kare duk ɗaya ne duk wanda ba ba yahude ba da alhanzir duk ɗaya ne kashe shi halan ne dukiyarsa halacci matan shi da 'ya'yan shi halan ne in ka taɓa dukiyarsa ba kai laifi ba a cikin addinin yahudu bal Allah ma ya halicci duk wanda ba ba yahude ba dan yau ba yahude hidima haka yake a cikin littafansu shi sa za ga wanda sallai ne wani ya zo ya dinga tuhumta alkur'ani ko musulmi da ta'addanci inda za a koma littafansa a karanta ta'addancin da yake ciki ba zai karantu ba ba zai karantu ba wannan unsuriya da kuke ji wariyar launin fata ai ba wanda ya bi yahudi wariyar launin fata babu wanda ya bi yahudi a musulunci babu wannan maza Allah ce babu falala kan balarabe da wanda ba balarabe ba babu balala kan baƙi da wanda yake ba baƙi ba da wanda yake bari sai da tsoron Allah sai da tsoron Allah shi yasa manzo Allah ya ɗauki Zainab ba ya ce ya aura ta ga Usama ibn Zaid wanda ake gani bawa ne balallan bawa ne ko kuma ga ga ga kinsa Qur'ani ya aura ta kai ga Zaid bin Harisa Zaid Zaid nake son faɗa dan Usama da ita ba ƙureshiya ce ba ce za a za a yi za a kalli ɗabaka ba kamar yadda tsarin wasu addinai yake in ka je irin indiya tsofaffin addinansu akwai ɗabaka. asalan ma kure waɗannan mutane allah ya su ne don su waɗannan hidima duk wanda aka haifa a wannan to bai da kima bai da daraja akwai ɗabaka na ajin koli ajin tubarkalla duk wanda aka haifa a wannan gidan ko a wannan cikin wannan family ɗin to shine mai daraja mai kima haka suka kasa mutane ɗabaka wajen gida hudu to a musulunci babu wannan daraja ka da kima ka tsoron ka, shi zai baka daraja da kima to da haka nan sai jina Umar ya karkade wannan dutse din wa zalika mukafatan lima kanat al yahudu amalat bihi al qumama su Rumawa sun yi wa wannan dutsen haka dan su saka abin da yahudawa suka yi wa al qumama ko na guri da ake kira al qumama guri ne da su kiristoci suna ta gurin su kuma yahudu da suka zo suka wulakanta gurin shine nan malam ya ce wahiyal makanun lazi kanatul yahudu salabu fihi masluban lazi kanu yazunnuna annahu isa alaihi salam wani guri ne da yahudawa suka tsere wanda suke zaton shine annabi isa in ka karanta alkur'ani za ga allah ya tabbatar mana annabi isa ba tsire shi ba ba gice shi ba wa ma وما wa ma صلبوه wa ma salabuhu تو shubbiha lahu to gurin da تنانن kiristoci suke tunanin nan ne aka yi wa annabi isa wannan ma'ana tsirewar nan ne aka gice sai suke girmama gurin ko kuma yahudu da kuka zo gurin sai yake wulakanta gurin sai suka mai da gurin gurin zuba shara da aka rumawa da suka shiga baitar makadis sai suka ce mu ma bari mu rama alƙibla kuma ma za mu yi ita gurin zuba shara ne abin da ya faru fa ja'alu yulquna ala qabrihi alqumama sai suka je kabarin wannan wanda aka binne ana zaton annabi Isa ne sai suke jeba shara a gurin fa li ajli zalika summiya zalika almawdi alqumama suka ce shi yasa ma ke kiran gurin da alqumama qumama kamar shara wansaba hadha alismu ala alkanisa allati banaha an-nasara hunal sai sunan kuma ya tafi har ya koma kuma sunan cocin da kiristoci suka gina a gurin sai ake kiran shi da kanisa ta kumama to wannan yasa su ma roma da suka zo sai suka rama amma da musulmi suka zo sai suka hana suka tsarkake wannan gurin suka hana a zuba wannan a takaice abin da ya faru a bude a bude baitul maqdis kenan nan malam ya ka mana a takaice mai san karin bayani sai je ya ya bi littafai bidaya wanne haya tarikh na imamu tabari da littafin ibn al-asir da sauran jaban tarihi da rubuce-rubuce da aka yi sai ya karanta ya ga yadda abuwa suka gudana sai jina umar dai a zamanin shi aka yi fatho baitul maqdis wanda daga nan ya shiga hannun musulmai har daga baya a lokacin bani umayya sun kula da gurin sosai A abdulmalik bin marwan wannan sakara din wannan dutsen shi yasa aka zo aka gina ƙubba aka yi kubba a kan gurin aka yi masallaci ƙato a gurin a gyara gurin haka musulmai suka ci gaba da kula da wannan guri har daga baya kuma kiristocin suka sake yin kurwa suka kwace har aka zo aka yi yakin salibiya lokacin kuma salahuddin al-ayubi ya zo ya sake karɓo shi daga hannunsu ya dawo hannun musulmi in ban manta ba tsakanin karni na shida zuwa na bakwai dan wannan tsakanin a alhijiri nake nufi ba almiladi ba musulmai suka sake dawo da shi hannunsu kuma zuwa wannan lokaci kuma ya sake fadawa yanzu ya zama hannun yahudu suke yin abin da suka ga dama a cikin shi a yau yadda masallacin ma in sun ga dama ran juma'a sai wanda ya haura shekara arba'in zai shige abubuwa dai ga sunan kullum muna ji muna gani kala kala a gurin da abubuwan da suke ta baruwa to amma kamar yadda hadisai suka nuna zamani zai zo kuma musulmai za su saki kwato shi musulmai gangari a sunna su za su karbi kudus ba waɗannan masu hayaniya ba waɗanda suke cika titi da zanga-zanga da sunan wai Rana kudus wannan siyasa ce iya kai shi kurin abu ne na siyasa da kuma yana kirkiro don ya daɗa samun karɓuwa wurin wanda ba san tarihin shi'a da shi'anci ba amma alal hakika ba da wannan za a karɓo masallacin kudus ba karantarwa da ilmantarwa da komawa kan abin da manzo Allah yake kai da sahabbai ta kaza kar masallacin Qudus amma yawo a titi da zanga zanga wannan baya baya baya rage komai baya rage komai kan abin da ake yi abin da zai rage shine dagewa da tsayawa da jajircewa cikakken jihadi ingantaccen jihadi zaka tarar mabiya sunna ingantacciya su ne suke yin shi wanda ba wannan ba sai dai koyi wani abu wanda yake hayaniya ko kuma ma wani abin da yake jan hankali da siyasa amma ba hakikanin jihadi ba inda da gaske ana so a karɓo kudus to akwai hanyoyi da dama za a yi kowa ga yanzu irin rawar da iran take takawa a Siriya. da hezbollah da ta tura mutanenta ake yaƙi dan a kare gwamnatin bashar al-assad wanda kowa ya ga yadda yanzu yake kashe mutanen garinsa yara ba yara ba ƙanana ba maza ba mata ban yanzu sojojin sun zama uwa suna yin kan mai uwa da wabi an zo gari kurin za su sako ne ta sama kowa ma ya mutu amma da ɗaurin gindin hezbollah da ɗaurin gindin iran abin da ya faru a iraki in ka karanta za ga iran ce ta ba da goyon baya kuma har yanzu ne a cikin iraki duk waɗannan masu mulkin yaran su ne wasu ma daga can suka zo sannan kuma ga abin da yake baruwa a yaman waɗannan hosiyun ɗin ta yadda ta da'a masu ta karba su ta basu makamai ta yi musu tirenin don su zo su ma'ana fitini ƙasar yaman saboda in an ƙwace yaman to sun samu kaba kuma da za a shigo saudiya don a duniya ba su da daular da ta tsone musu ido irin daular saudiya saboda ita daula ce da ake ganin jagora ce ta sunna to daga nan suka kirkiri wannan hosiyun waɗannan hosiyun ɗin asalin yaman shi a suke yi zaidiyya a yaman shi a ce zaidiyya a zaidiyya kuma bambancin ta da da bai da yawa sun yadda da khalibancin abubakar da umar da usman suna cewa sai jana aliyu shine mafi daraja da ya kamata ya khalibanci. amma ya halatta wanda aka fi daraja ya yi khalibanci ko da wanda ya fi shi daraja yana nan aka tarar masallatan su ɗaya na sunna a yaman ba wani bambanci in ka cire jarudiya da wasu nau'i kaɗan a cikinsu da abubuwan su tare suke yi to amma waɗannan hosiyun ɗin da suka fita daga cikinsu sai suka je iran suka karɓo mazhabin ce na iran suka zo suka dinga yaɗa shi a yaman shi a isna a shari'a suka dinga yaɗa ta a garin yaman sannan yaman ɗin ta ta ɗaure musu gindi abin mamaki shugabansu na yanzu ba a karatu wannan da ake na zamani ina ji ko ko ko certificate ko shaida na karatun sakandare bai da ita amma an ɗaure musu ginde an ba su makamai ta yadda dole sai sun bankara sun kama garin daga nan kuma za su samu dama su da tafiya saboda abin da suke tunani su iraniyawa su ne su dawo da daular farisa da ta mutu wanda muka karanta yadda aka yi aka karya wannan daula ta farisa to suna ganin laraba ne su ba suna kallon musulmi ba larabawa ne suka karya musu daula da haka da za su karya musuluncin da shi laraba suka samu karfi suka zo suka iya tinkara suka karya za su yi da haka wanda bai sani ba yake kallon yakin da kurin wai yaki ne na na na yan garanci ko wannan kasa ta da kasa abin ya wuce wannan matsala ce har tana da alaka da aqida tana da alaka da aqida da haka dole ne ahlus suna da inda suke su kuri su kara da su da tauhidin su kamar yadda su ma wadancan kullum ba fitai da suke su kara abin da suke kai sai malam ya ce fathu tustar wa sus wa asrul hurmuzan sanata ashar, malam ya ce bude garin tustar da asus da kuma kama hurmuzan hurmuzan ɗaya ne daga cikin manya-manya shugabannin farisa in ban manta ba farisawa ya ya ya gode daga nan ya tafi nan to yadda aka yi har aka kama shi ha anna yazdajir anna yazdajir da malik al-fursi kana yuharridu ala faris ala al-arab dalilin shi wannan yakin shi wannan sarki yazdajir sarkin farisa farisawa yana zaburar da mutanen Faris a kan Larabawa ma'ana yana kwaɗitar da su yana ziga su hatta na latti bai na bainahum har suka warware alƙawuran da aka yi da su ba adal qadisiyya bayan yakin qadisiyya wanda mun karanta shi a baya bayan an yi wannan yakin kun ga an karya farisawa ai daga na aka gama da su to dalilin wannan sai zama farisawa duk inda suke sai suka kulla sulhu da musulmai cewa za a yi zaman lafiya sun yadda za su ba da jizya za su yi kaza to wannan yazzajir din shi ya dinga ziga su har suka zo suka karya wannan alkawari wa ghairi da bayan qadisiya min al-ma'ariki sagira na yan yaƙe yaken da aka yi sai suka karya waɗannan alkawari din wa ta'aqadu ala qitalil muslimin suka yi alkawari suka haɗe kansu kan cewa za su yaƙi musulmi a duk inda suke walamma balaga khabaru umar bin al-khattabi da labari ya ishe umar Ɗan khattab amara sa'ad bin abi waqqas an yab'asa jayshan ila al-ahwazi bi iza'il hurmuzan sai umar dan khattab sai ya umarci sa'ad Ibin abi waqqas da ya tayar da wutar rindina ya aika ta garin ahwaz can su je su tinkari hurmuzan fa ba'asa sa'adun an nu'man bin al-muqarrin sa'ad sai ya aika wani kwamanda jagora da ake kira annu'man ibn muqarrin falamma wasala annu'man ila rama hurmuz lokacin da nu'man ya isa wani gari da ake kira rama hurmuz akwai wani malamin hadisi ana ce mai an rama hurmuzi to da ya isa wannan garin na rama hurmuz kharaja ilaihi hurmuzan sai hurmuzan din ya fito shi jagoran farisawa din wata katala ma'ahu yayi yaƙi tare da shi fa huzimal hurmuzanu sai aka karya hurmuzan din aka ci galaba a kansu wa farra ila tustar sai gude shige wani gari da ake kira tustar walahi qabil muslimuna musulmai suka je suka same shi a can hatta hasaruhu hunaka suka je suka yi mai muhasara suka kewaye shi wa kasura alqatl min alfariqaini akai ta yaki akai ta buga yaki har aka kashe mutane masu yawa ta kowane bangare ma'ana musulmai da farisawa hatta qalal muslimuna lil bara a sai da musulmai suka zo suka samu bara ibn malik suka ce masa wa kana mujabar da'awa shi kuma mutum ne da yayi addu'a Allah yana karbawa irin mutanen nan ne da idan yayi rantsuwa ya ci alwashin Allah zai yi kaza to Allah baya kunyata shi kamar yanzu in bara ibn malik kamar yanzu ya ce kai wannan zafi da ake yau za a yi ruwa yau wallahi sai an yi ruwa to Allah ba zai kunyata shi ba sai an yi ruwa din saboda daraja da kima da yake da shi a gurin Allah gashi can bala ya ce urifa can namba ta uku ya ce urifa annahu mujabud dawa an riga an san bara ibn malik da cewa ana amsa mai addu'a min hadisi Anas bin Malik daga hadisin Anas dan Malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal mana an gano ana amsa mai addu'a saboda hadisin Anas dan Malik wanda a cikin manzo Allah yake cewa kam min ash'asa akbar nawa ne mutum da zaga kan shi yayi gizo yayi kura zid raini yana tare da wasu tsummokara la yu'bahu lahu ba a damu da shi ba law aqsama ala Allah da zai yi rantsuwa kan wani lamari na ubangiji la abarrahu da Allah ya kubutar da shi maza Allah ce nawa ne irin waɗannan mutanen kaga mutum butsatsa bai da komai na duniya anan ana nufin bai da duniya bai da katon gida bai da katuwar mota bai da manya-manyan kamfanoni da dukiya in ka ganci sai ka rena shi amma da zai daga hannu ce Allah ka yi kaza sai Allah ya amsa sai manzo Allah ya ce minhum al-bara ibn malik daga cikin su inji manzo Allah akwai bara ibn malik shi yasa nan da yaki yaki aka dinga bugawa aka kashe musulmai da yawa ga farisawa sun faɗi da yawa sai musulmai suka zo suka samu bara suka ce ya bara'u ya kai bara aqsim ala rabbika liyahzimannahum lana kai rantsuwa ga ubangiji mana dan Allah ya karya mana su ma'ana ka rantse ka ce wallahi za a ci nasara a kansu kullum abin da suke bukata ya faɗa kenan dan Allah ya karya mana su wa qala sai ce Allahumma hazimhum lana Allah ka karya mana su wastashhidni kuma Allah ka bani shahada addu'a da yake nan wa kana al-bara'u yawma idhin a wannan lokaci shi bara din qatala aksara min mi'ati rajulin mubarazatan ya kashe sama da mutum ɗari a hanyar mubaraza mubaraza kamar yadda muka faɗa ka fito ka ce waye sai fito in aka buga a gama da shi ya sake yi haka fa hazama Allahu al-hurmuzan sai Allah ya karya hurmuzan wa qaumahu da mutanen shi hatta zaqat alaihim biladuhum haggarin ma da suke cike musu kunci wa talaba rajulun min al-furs al-aman min abi musa al-ash'ari wani mutum daga cikin furs mutanen farisa ya nema aminci daga abu musa al-ash'ari fa tsahul aman sai ya bashi aminci ana abin da ake nufi shi wannan mutum da ya ga yakin nan ba zai kare ba kuma an karya su sai zo gurin abu musa lashari ya ce ina haɗa ka ina roƙonka ka bani aminci ma'ana ka amintar da ni in shiga ƙarƙashin kulawarka kan wanda ya taɓa ni sai abu musa lashari ya ce to na baka da haka yanzu musulmai wannan yanzu yana ƙarƙashina? na Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah fasara ya المسلمين musulmi na alama kanin ya البلده na minhu ilal balda sai wannan mutum sai ya zama ya dinga nuna musulmai hanyar da za su bi shiga gari din shi shi ya san hanyoyi din wa huwa madkhalul ma'i ilaiha guri ne da ruwa yake shigowa garin shi mutumin da yake dan garin da ya sani sai zama yana gwada musu fanadabal umara'u annasa ila zalik yazo ya gwada musu yace kun ga nan hanya ce ta ruwa kuma za ta iya kai ku cikin garin sai shugabannin rinjana shugabannin jama'a din sai suka kira mutane suka ce to ku zo ga hanya a zo a shiga fanta da tun mina shuja'a ne sai aka samu su masu gwarzantaka da jarumta suka taso suka amsa kira fadakhalu ma alma'i wa zalika fil suka bi cikin ruwa din suka shiga tare da ruwa din cikin dare waja'u ila al-bawwabin suka zo gurin masu gadin kofa da suka kulle kofar gari fa qataluhum suka kashe su wa fatahu al-abwab suka bude kofa wa kabbara al-muslimuna musulmai suke kabbara fa dakhalu al-bilada suka shiga cikin garin wa zalika qariban min waqti al-fajr dab da lokacin al-fajr wa inshagalu bil qital suka shagalta da yaki hatta tala'at alaihim ash-shamsu har rana ta bullo wa lam yusallu alfajr ba su salla alfijir ba suna ta yaki har rana ta bullo wa qala anas anas yace hadartu inda munahadati hisni tustar inda ida'atil fajr anas yace na halace yayin da aka tashi aka miƙe za a buɗe wannan ganuwa ta tustar lokacin da alfijir ya keto washtadda ishti'alul qital yaƙi yayi tsanani falam yaqdiru ala sala ba su yin sallah ba falam nusalli illa ba'da na nahar ba mi sallah ba sai da rana ta daga fa sallaiha fa sallainaha muka yi sallah din wa nahnu ma abi Musa muna tare da abi Musa fa halana lana akai mana fathu akai mana bude wa qala Anas Anas ce wa ma yasurruni bi tilka salati dunya wa ma fiha Anas ce wannan sallar da za a ce a bani duniya da abin da ke cikinta akan wannan sallah yace na fi son sallar da duniya da abin da ke cikinta ma'ana jinkiri ne da aka yi saboda ɗaukaka addinin Allah waɗannan su ne sahabbai kuma shi ne irin gwagwarmawar da suke wajen kawo wannan addini abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin akwai sanarwa ta makon sahabbai da kwamitin adda'awa wa talim ya tsara wannan makon na sahabbai za a yi shi daga kurna zuwa da wanau da haka za a jera daga gobe asabar